A zauna, a zauna. Malam zauna. zauna. shi ya shigo mana. Ga waje ma ya zo nan. Ya zo ga zaman sa yana Sai an buɗa ba Ina yake? ina yi yake to eh biyar biyar ne to to ah, assalamu alaikum assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu wa صلى الله على سيدنا ونبينا sallallahu alayhi wasallam. We are now going to conduct the five weddings, starting from. Do you want us to add one for you? the we will start with the wali of uh, Mujtaba Sayyid Muhammad. Mujtaba. yeah, that's what I said. Mustaba. Mushaba Muhammad Zakir and our daughter Hamida Ibrahim Makari. Akaramakallahu. Uh, ranka daɗe ranka daɗe ranka ranka ne kai ne waliyinmu ai kai ne waliyin amarya to to wane ne wakilin shi mujtaba muhammad representative of the mujtaba of mujtaba muhammad to to shikenan ranka daɗe shi awaki shi awakilin mujtaba so so so you can find place you have already greeted the wali of aha you have greeted the wali of hamida so you ask on behalf of uh, Mujtaba, yeah, you now ask the hand of Hamid Ibrahim Makari from Hawali, who is exactly sitting in front of you. You have greeted him already. Uh -huh. So you please ask the hand. I'm sure he will be given. Uh -huh. wakilin muhammad muhammad na'am nema mashi auren hamida hamida ibrahim makari daga wajen waliyinta daga wajen waliyinta alhamdulillah to ranka daɗe muna godiya shek na'am to alhamdulillah eh, eh, da gaske haka ne haka aka yi to yanzu aka rabaka Allahu aikin ya dawo hannunka ina mai shaida na farko cewa sun ba da sadaki naira dubu ɗari kuma an karba na biyu bincike da ya dace a yi ga yin aure tsakanin su gabatar da aurenta zuwa ga Muhammad Mushaba so to sai a karɓa masa alhamdulillah alhamdulillah da wannan siga aure ya tabbata tsakanin hamida ibrahim makari da Mustapha Sayyid Muhammad insha Allah ala sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam za mu yi addu'a daga baya yanzu za mu kira a the wali of Hamza Asuku yeah Hamza Asuku okay then uh, Princess Munira the, the wali of Princess Munira the princess of Ah, to you didn't see i do my, my eyes is open I trust you, no problem. You didn't see? I trust you. I see, I don't see. okay, the wali of uh, Princess Munira. Yes, you are the wali. Okay. Then the wali of uh, Princess Munira. Who is the wali of Princess Munira?

the next. Okay. So when we arrive, so uh, the relief of uh, Osman in the Yes. Good. Then uh, B, B Farin, right? Yes. Sema, Sema B Farin. Yes. So, Speaker, come here, come here, come here. Go, go, go, go,

Assalamu On behalf of my family, my name is Hafizullah.